assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke ƙofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjidi sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ubangiji mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan dai a cikin suratul an'am wancan karo kuma mun tsaya ne a aya ta hamsin da tara daidai ɗari da hamsin da tara daidai aya ta ɗari da hamsin da tara daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta al'ada da mu za mu tashi aya ta ɗari da sittin daidai insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha shida ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiyya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka sani cewar mukan isar da wasu sakonni kafin shiga cikin karatun don gane da abin da ya shafi tallafi da ake karba na marayu akwai wata bayar Allah ta ba da turame guda biyar Allah ta'ala ya saka mata da alheri Allah ya biya dukkan bukatoci na alheri bayan nan kuma akwai wani bawan Allah shi ma da ya kai wasu kayayyaki na marayu din Allah ta'ala ya masa albarka Allah ya saka da alkhairi ko ta Allah ta ba da alkur'ani Allah ta'ala ya saka mata alheri Allah ya mata albarka sannan akwai dai bayin Allah daban-daban wanda suka bayar da gudummawa muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri. kuma dai har yanzu kofa a buɗe take kamar yadda muka sani cewar duk kwazan da muka yi a irin wannan hidima ba ma iya dai wadatar da waɗannan bayin Allah sai dai a yi musu abin da ya samu sabila da duk irin yadda aka kawo gudumawa na tabbata aka ce za a raba to bil haƙiƙa wannan guduma da aka kawo da iya samun wasu wanda ba su samu ba ko da an yi kwazo iya kwazo domin mai iya biyan bukata kad gaba ɗaya sai Allah na fata muna lura to Allah ta'ala ma yakan ba mu wani ya hana wani domin jarabawa to wannan ma masu rabo su ne za su samu ko da irin kwazon da aka yi to amma dai muna jan hankali a kara kaimi a kara ainihin dagewa wurin ganin duk abin da ya kamata a yi na gudumawa an yi gwargwadon hali allah ta'ala ya taimake mu allah ya ba mu sa'a a insha allahu tabaraka wa ta'ala kamar da muka ce mun tsaya aya ta 159 za mu tashi ta 160 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul an'am kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alar masu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بنجي تبارك وتعالى ينا بياني أولا آية معنا تدريد ستين wannan aya yana ƙara tabbatar da adalcin Allah tabaraka wa da ƙaunan da Allah ke wa bayi wanda Allah maɗaukakin sarki idan bawaye aiki kwaya ɗaya sai a ba shi goma kuma yana iya ninninka masa ma irin yadda ya ga dama Allah maɗaukakin sarki amma idan ka yi mummunan aiki to sakamakon da da a baka shine kwaya ɗaya na wannan mummunan aikin da kai nan ma ba da gaggawa ba za a jinkirta maka ko za ka yi wa kanka adalci ka tuba kuma da da ka tuba sai Allah maɗaukin sarki ya karɓi tubanka kaga wannan sai yake nuna lalle Allah yana da adalci ka yi masa laifi ya baka laifi kwaya ɗaya ka yi aikin alheri a baka lada goma ai adalci ya tabbata a wannan wajen tunda wani ma za ka yi masa aikin alherin ya hana ka hakkinka amma Allah ba yi wannan sannan kuma in ka yi masa mummunan aiki ma wani idan ya tashi bayanin aikin da ka masa mummuna yakan faɗi abin da ya wuce iyayen da ka yi masa sannan kuma yakan iya yi maka ma rashin adalci sannan fansa aka ce ya ɗauka yakan ɗauki fansa sama da abin da mai sama da abin da kai ka masa kaga wannan yana gwada maka babu wanda ya kai Allah iya adalci ina fata muna lura shi yasa in kaga Allah ya tsumbula bawa a jahannama to wannan sunan aikin da Allah ya adalci domin ya yi abin da ya kamata a cewa to ya samu kansa a wuta shi yasa Allah ya sa shi a wuta amma fa yana gafarta ayyuka tsewa yana gafarta laifuka da yawa sannan kuma haka in waje ya yi waje aka daɗe a wuta sai Allah ya rika ciro 'yan wuta yana wanke su ana tsabtace su ana mai da su aljanna wannan yana gwada maka adalcin Allah da kuma arzikin Ubangiji ta'ala bai karewa don ba da haka ba sai a ce to yanzu fa aljanna a kayan ciki ya fara ja baya a fara furfuta a fara furfuta ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira da haka Allah ya wuce tunanin kowa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ɗaiɗaiɗinsa ya rinjayi goma gomansa ya yi asara ɗaiɗaiɗai shi ne laifinka goma goma shine aikin alherinka amma akan waye gari bawa zai shiga wuta Allah ka tsare mu Allah ya ce man ja abil hasana duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki in aka ce hasana ai hiya kullu ma hasanatu shari'atu shine duk abun da shari'a ta ce wannan abun mai kyau ne to sunansa alhassanatu na fata muna lura duk abun da shari'a ta yadda da shi to sunansa alhassanatu. to kuwa in abun da shari'a ta yadda da shi ne za ka samu abun alawafil kitabi wa sunna da ka samu ya dace da alkur'ani ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai aiki ne wanda bawa dai a ce wannan aikin alhassanatu ne to fa haƙiƙa ƙur'ani ta zo da shi haƙiƙa kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi to ashe duk abin da za ka yi wanda ba shi ƙur'ani babu abin cikin hadisi to ashe duk a ganinka na abin na da kyau haka duk a ganin al'umma na abun na da kyau sunan wannan abun mara kyau a wajen Allah mara kyau a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mara kyau a wajen duk wani bawa na kwarai ya san an saba wa annabi sunan wannan abun bai da kyau domin inda na da kyau kafin ka zo da a riga ka yi da ka zo ka samu alhasanatu ita ce alhasana tun ba a yi ka ba as-sayyi'a ita ce asayyi'a tun ba a yi ka ba don haka Allah baraka wa ta'ala yake tabbatar mana da wannan ai ma'ana wato duk wanda ya zo da abin da ya zama mai kyau shine ma'ana qaulan au fi'ilan au huma ma'an wato gaba daya ko ainihin wato qaulan magana wadda za ka yi to in maganan nan mai kyau ne to idan ka yi ta to dama shari'a ta zo da ita ba kai ne ka kirkiro ta kake ga wannan zancen mai kyau ne bari ka yi ta ba shari'a ta zo da ita ma'anan magana shine yanzu masalan idan za ka karanta alkur'ani ko ayi magana ne in da kai azkar ba gangan jiki ke faɗa ba in dai sauti na fita menene baki ne yake magana kai to duk abin da za ka faɗa na azkar ɗin da a samu wato shari'a ta zo da shi kaga ƙaulan magana kenan wanda za a baka lada to shari'a ta zo da shi au fi'ilan ko aiki wanda za ka yi a baka lada to shari'a ta zo da shi au huma ma'an ko kuma wanda za su haɗu tare kamar misali in kana sallah akwai alƙaulu akwai alfi'ilu a cikin me a cikin sallah akwai kuma al'itikadu akwai kullun zuci na farko ka kulla wa Allah kake sallah ya tabbata a zuciyanka wa Allah ke sallah sannan kuma ba baki ya rika faɗan abin da ake faɗa cikin sallah sannan kuma gabbai ba za su tsaya kikan ba su aiki ba misali da ka yi ruku ya kace Allahu akbar ba ka yi magana ba sai kuma ka tsaya kikan ka ƙi ruku sai ka yi tasbihan cikin ruku a tsaye kikan sai ka sake ce sami Allahu liman hamidahu kana kikan ka sake ce Allahu akbar zuwa sujada nan ma kana tsaye gam kaga sallah bai yi ba har sai in kana cikin lalura da damuwan da sallah ta kama ba yi sa yi ba a tsaye ko kuwa inda ya zama a tsaye kake ba hali kai sujada ba hali kai ruku to ba damuwa an kai sallan a wannan yanayin da a karba to shine ko aiki ko abin nan magana amma ma'an ya zama duka tare to duk wanda ya wannan falahu ashiru amsaliha yana da lada guda goma ai bi ma'ana jaza ashiru hasanatin yana da sakamako wato na kyakkyawa guda goma tunda yi kwaya daya wa man ja'a bi sayyi'a wanda ko zo da mummuna aiki ai fahiya kullu ma ra'atuhu shari'atu qabihan shine duk abin da shari'a take ganin wannan abin mummuna ne shari'a ta ce wani abin mummuna ne sai kai kuma ka aikata shi to ya zamanto cewar ka zo da mummunan aiki wato shine ya zamanto za a baka laifinka kwaya daya shine Allah ce fala za illa ba da a sakan kama bawa da wannan aikin da ya ce kwaya ɗaya za a bashi na laifin da ya wannan wannan laifin shi za a bashi an gane wannan ko ai ma hakan ma za a bashi ne ma iza lam yukfar lahu in ba yi ba in ba a gafarta masa ba kana iya yi mummunan aikin ka burkice ka kiɗime sai Allah ce ya gafarta maka kuma kana iya mutuwa da mummunan aikin ka tafi lahira sai Allah ya kira ka ubangiji ya sanya shamaki bainaka ko mana tsakaninka da Allah da sauran jama'a ba su ganin Allah ba su ganin ka ubangiji ta'ala ya ce bawa na kayi kaza a duniya na rufa maka asiri na ma kayi na rufa ma asiri ban bari an kama ka amma hukunci a duniya ba ce ya Allah na aikata haka kayi kaza ya ce haka ne Allah kayi kaza ya ce haka ne Allah sai Allah ce to je kana gafarta maka ka gaba mai shiga tsakanin Allah da wa Allah da bawa an fahimta ko ba za ka iya shiga tsakanin Allah da bawa to shine ma'ana iza lam yughfar lahu kenan in ba a gafarta masa ba ubangiji hum la yuzlamun Allah ce su bayi fa ba azaluntan su ay la yunqasuna min jazaihim shay'a Allah baya rage musu wani ba sakamakon su misali za ba ka lada goma sai ce kai makin din yayi yawa a sa masa tara a duniya kuma ana haka kakan iya zana jarabawa ka cancanci maki goma sai malami ya ce gaskiya ba shi tara kawai ko ba haka bane sai ya kakalo yana da ya baka tara ko ka cancanci 100 over 100 sai a ce ai ba a cin 100 over 100 a duba ma rubutun mana ta dan lallauye rubutun ma bai yi kaza ba sai a ce kai a bashi 90 da kaza na ba ta muna lura to a lahira hidiman sakamakon kiyama Allah bai wannan da ka ubangiji bara ko ta'ala ya ce fala yujza illa mislaha ba a sa kan kama kowa a kan aikin da ya mummuna face daidai ita wa hum la zulamun su bai ba zamto waɗanda wato ainihin ake zalunta ba da aka yi kyakkyawa na magana ko aiki da gangan jiki yana da kyau kwarai da gaske ke sa Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin waye fi kyakkyawan aiki ne waye fi kyakkyawan magana magana duk zance da ake buɗe baki a faɗa a duniya wacce ta fi kyau ne sama da mimman da'a ilallahi sama da wanda ya da'awa a zo a ji Allah a zo a bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kuma aka tsara masa wa amila salihan ya kuma aikata kyakkyawan aiki wa qala innani minal muslimin ya kuma ce ni ina cikin musulmai wa ya fi shi wannan sai Allah ya ce wala tastawil ko wala tastawil hasanatu wala sayyi'a karka daidaita mummuna da kyakkyawa in an ma mummuna karka yi mene karka yi mummuna kai ma sannan an ma kyakkyawa karka yi mummuna kaga dai an hana ka mummuna shine la darara wala dirara karka cuci wanda bai cuce ka ba wanda ya cuce ka ma sai aka ce mene ka yi karka ce sai ka rama ka yi haƙuri kana da manzila mai kana da matsayi babba wajen Allah to kar ka hada kyakkyawa da mummuna kar ka saka mummuna da kyakkyawa kar a yi maka mana kyakkyawa ka yi mummuna sannan kar a ma mummuna ma ka ce mummunan da kai an gane ko shine ai bi ma'ana wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a sala ce idfa billati hi ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim to ka idan mutum ya maka mummuna sai aka ce kai kuma ka masa me ka masa kyakkyawa idan ka mayar masa da kyakkyawa wanda yake ma mummunan nan to za a wayi gari in sai a samu sasantawa tsakanin ka da shi sai ku dawo wato abokan juna na kudda kud kaman da ba ku taba gaba ba ina fata muna lura yanzu wane da wane suka yi fada aka sasanta su suka haƙura sai ka ga suna jin kunyan juna suna son juna sama da yaushe sama da kafin su yi fada ya za wani lokaci fada ita kuma sai ta zo da natija mai kyau jama'a muna lura da wannan sai wasu su yi faɗa idan an sasanta su sai su dawo ce ka ai gara da muka yi faɗan nan da ba mu kaza wa juna da amma sakamakon faɗan da muka yi muka sasanta yanzu gashi muna ta yin abu kaza wa juna ina fata muna lura to Allah yana iya zuwa da natija ta hanyar da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama kuma akan abin da ya ga dama to shi ne Allah madaukin sarki yake nuna mana wannan wani waje Allah ne Allah yake cewa ma yulqaha ba mai haɗuwa da irin wannan ɗabi'a illallazi na sabaru face masu haƙuri wa ma yulqaha illa zu hazzin azim sannan ko babu masu haɗuwa da wannan sai ma'abuta rabo mai girman gaske an gane wannan wani waje Allah ya ce udu ila rabbika ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izati al hasana kaga al hasanati kenan ma'ana ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijin ubangijinka kuma da wa'azi mai kyau kar ka raro mutum da ka masa bayanin aikinsa ka zage shi ko ka raro shi ka tura masa wata mummunan zance kaga wannan duka mene bai zamto cewar ka ɗauki hanyar da za ka faɗi magana kyawawa don a karɓi da awanka ba tunda Allah ma da ya tura annabi Musa alaihi salatu wassalam wajen fir'auna kaga me ya gaya masa ya ce wa ƙula lahu qawlan layyinan la'allahu zakaru au ku je da kai da Musa wa ƙula kai alikul iznain ku je kai da Musa ku faɗi magana mai taushi wa fir'auna abunan da shi da abunan haruna kai dan uwanka Musa ku je ku faɗi magana mu fir'auna ku ja hankalinsa da zance mai kyau ko in zai karɓi maganan ya ji ya tunasi yau a ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da aka duk wani ana mana maganan wato tsarin alhassanatu wa jadilhum billati kuma sai aka ce me hiya ahsan kuma da ka ja in ja da su da ka tattauna da su ka tattauna dai akan abu mai kyau kuma ka faɗi abu mai kyau inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sani ubangijinka game da wanda zai ɓace gabarin hanyarsa kuma Allah shi ne mafi sani game ga ainihin wato shiryayyu duk wannan magana ce ta alhassanatu ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu shida da ainihin ɗari hudu da shida da Imam Muslim shi ma ya fitar shi ma a hadisi na 2694 an abi huraira ta kala an samu daga abi huraira radiyallahu an Allah ya kara masa yadda yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalimatani kafifatani alal lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kaga wannan duka kalmomi ne kyawawa ga su 'yan ƙanana a baki amma suna da nauyi a mizani kuma Allah yana ƙaunan bawa ya rika faɗan irin wannan ko kana zaune ne abinka kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kana tafiya ba ko kana shela duniya su ji kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim a'a kana abinka hankalinka a kwance eh kana shagonka kana ofis ko ba haka ba maimakon munanan maganganu musamman a cikin wannan wata ta mene ta ramadana sai ka ga wato Allah ya yarda da kai ya baka matsayi bangiji tabaraka wa ta'ala yana mana wannan bayani shine manza Allah ya kawo wannan sun masharaha ma'anar din sannan ubangiji ya fitar da bayani sarari akan ma'anan dinin islami ma'anan addinin musulunci allazi umira ta'ala wadda ainihin Allah ta'ala ya umarni ai allazi amara ta'ala nabiyahu wanda Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam an yada unnasa ilaihi ya kira mutane zuwa gare shi ai hatta ya tabayyana har ya bayyana liman arada rushdahu ga wanda yake son shiriyarsa haqiqatuhu haqiqaninsa wa yadullu man arada dalala sannan ne niyan bata kuma ya je bata abinsa wato ainihin ba tare da ya zamanto cewar wato akan ba a yi masa bayani ba a an yi masa bayani sai dai yana bukatar ga ya ɓace to je ya bata faƙala Allah yake cewa قل إنني هداني rabbi إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يا أمر جمان زن الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يتي قل أي معنى يتي قل يا محمد sallallahu alaika wasallam ka faɗa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ka ce innani hadani rabbi lallai ni ubangiji na ya shiryar da ni an gane ko ila siratin mustaqim zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya ba wanda bai san miƙaƙƙiyar hanya sai wanda yake so ya asara kaga ashe ya kamata mu duba mu ga shin addu'o'in nan da muke cikin sallah ko cikin karatun fatiyan nan da kullum muke cewa Allah ihdina ko ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu mai kyakkiyar hanya ya kamata ka rika duba sallan kannan tana yin tasiri kuma ana karɓan abin da kake roƙon nan a wajen Allah don me yasa kana sallan koyaushe amma kuma kullum a cikin ɓarna kake wannan ma abin tunani ne gashi an ce inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un kaga ya kamata a samu ashe lallai sallan da kake a samu kana ta ja baya wa mummunan aiki kana ta ja baya wa mummunan aiki don awwalu ma yuhasibu al-abdu yawm al-qiyama as-sala abinda da fara hisabi wa bawa tsakaninsa da ubangijin saran lahira sallan ka da abincika. in ta yi kyau ka tsira in ba ta yi ba ka samu matsala to kaga ka annabi ya ce Allah ya ce wa annabi ga ya musu ni Ubangijina ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga miƙaƙƙiyan hanya dinan qiyaman addini mustaqiman kenan addini mene miƙaƙƙiya an gane ko ya shiryar da ni e, hanya miƙaƙƙiya addini miƙaƙƙiya in kana hanya miƙaƙƙiya kana addini miƙaƙƙiya in kana addini miƙaƙƙiya ba kana hanya miƙaƙƙiya an gane wannan ko ai ma'ana Allah ya sanar da ni kenan addini alƙayyima wacce ke miƙaƙƙiya wannan addini mai kyakiyan wani addini ne millata ibrahima hanifa shine tafarkin annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim hanifan wanda yake kau da kai wa dukkan saban allah ya kuma juya zuwa gabin allah da abin da allah ya aike shi an gane ko shine hanifan ai wanda yake karkacewa ga duk wasu addinai sai ya karkata zuwa ga addinin da allah ya ce masa ya yi wa ma kana min al kuma annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba shi manzon abuna annabi ibrahim ya rayu a lokacin da ake tsantsan shirka hasali a cikin gidansu ma ana tsantsan shirka hasali wanda ya haife shi ma yana tsantsan shirka amma shi Allah ya tsame shi yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy sai zama shi Allah ya kiyaye shi ya kuma zaɓe shi ɗan aika ko kuwa Allah zai iya kiyaye ka zalla a ce ba ka saɓo amma ba a zaɓe ka ɗan aika ba to shi Allah ya mai gata ya kiyaye shi daga wannan sharri sannan kuma ya zaɓe shi cikin ɗan aika ya zama ma shi ne abul anbiya ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تو الله تبارك وتعالى يساك أمرت من زن الله صلى الله عليه وسلم أيتي قل كغيا موسى من زن الله sallallahu alaihi wasallam inna salati lallai sallata wa nusuki da ainihin wato yankana ko dukkan ibadodina ai ibadati min hajji wa ghairihi ma'ana yankana ko aikin hajji na eh ko wasu ibadodina gabaki ɗaya ina yi ne wa mahayaya da rayuwa ta karankaf an gane wannan ko duka gaba ɗaya wa mamati da kuma me da komawa ta zuwa ga Allah ga wannan ma yana nuna maka manzala dai mene zai koma zuwa ga Allah domin ubangiji ya gaya masa ka faɗa har da mutuwar kama kaga da ba zai mutu ba ba za a rika masa magana mutuwa ba da ba zai mutu ba ba za a rika ce masa innaka mayyitun ba wa innahum mayyitun da ba zai mutu ba ba za a ce masa wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld afa in mitta fa humul khalidun sai kuma aka ce masa kullu nafsin kaga nafsin na kira kira kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta tsantsani mutuwa wa bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kaga wannan yana tabbatar da mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da iza ja'a nasrullah ita ma alama ne na kwanan annabi yayi mene ya zo karewa an fahimta ko kuma ya tabbata abinda qur'ani ya faɗa ya tabbata hadisi ya tabbatar manzon Allah kuma ya mutu kuma a inda ya mutu ma a nan aka bisne shi kuma duniyan musulunci ta yadda nan gurin nan ne kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin Aisha an fahimta duk duniya ta yadda da wannan to duk abin da ya zama shine gaskiya to buɗe bakinka ka faɗa wa al'umma idan kai magu magu Allah ba zai barka ba za ka shiga fitina tun daga nan duniya kafin gamuwanka da Allah gobe kiyama don haka wa mati da ma mutuwata ga ya musu duka lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai yake la sharika lahu ba zan taba hada shi da wani cikin abubuwan nan da na jero muku ba an gane ko ba zai sallah in yi ma wani yi wa Allah ba ba zai aikin hajji ko yake yake na yi wa wani yi wa Allah ba sannan ba dan ɗauki harkokin rayuwa na jingina ma wani ba Allah ba a duk hidiman da dan yi zan yi ne tahta layi subhanahu wa ta'ala da kuma bauta masa an fahimta ko to ba zan hada shi da kowa kan wannan ba wa a ai da wannan al'amari na tauhidin umirtu aka umurce ni wa ana awwalil muslimi ni ne farko daga cikin musulmai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine farko daga cikin musulmai wato kafin sauran annabawa su zo ma ashe ba a yi musulunci ba kenan kafin mazala ya zo saura na ba duk sun yi rayuwa ba musulunci suka yi ba musulunci suka yi ana awwalul musulmin ai a wannan zamani da aka turo ni ni ne farkon wanda ya mika wuya wa Allah don haka sai zama kudwa shine abun koyi shi yake kira abin shi an fahimta ko saura na ba ma suka zo a lokacin su kafin ya zo sukan zama su ne farko eh annabi Musa ma ya ce ni ne farkon muminai ko kaga farkon muminai a ina a zamanin sa kafin ya zama mumini ai an riga shi akwai annabawan da suka gabace shi haka zaka rika wawware wannan karatu kana fahimta inda aka sa gaba don haka ni ne farkon wato ai wa ana awwalil muslimin abi ma'ana al munqadina li amrillahi ni ne wanda na fara mika wuya wa al'amarin Allah da sa min hadhihi al umma cikin wannan al'umma ai awwal man yusari ila al imtisal li awamirihi ni ne farkon wanda na fara gaugawa da sauri na karbi umarnin Allah baraka wa ta'ala an gano wannan ko laisa minka isi. bal al kullu ma'muruna bihi kowa karkace annabi aka kebe da wannan a'a kowa ma an umarce shi da ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ko lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin zaka faɗo ana awwalul muslimin a a anta lasta bi awwalul muslimin kai baka zamto farkon musulmi ba kai ko kuwa a'a amma da ka tsaya duk wannan zance da ka faɗa kun yi musharaka da annaba nan guda ɗaya ne aka samu difference an samu similarities ko an zo an samu difference a ina ka samu difference shi ne ana awwalil musulmin annabi ya ce ne farkon musulmi kai yanzu ka faɗa ce rufa baki ƙarya kake babanka kuma me shi <laughs> ko ba haka ba yau yayinka kafin ka yi musulunci ai suna yi tukun haka ka duniya ko sannan a garin kuma ka zo ka samu ana musulunci to amma shi manzala ya zo ya samu zero ne huwa awwalil musulmina saboda shi aka kai ko yayi da'awa akan wannan musulunci din an gane wannan ko sannan li'annahu man kana sababan ya qaumin duk wanda ya zama shine sanadin shiryan mutane to ya kunu qudwatan zai zama me zai zama shine abun koyi an fahimta to amma yanzu wani a garin su fa a ƙauyen duk ƙauyen dilim anna ne sai Allah ya taimake shi sai ya karɓi musulunci har ma ya fahimci musulunci yana da awa a garinsu? zai ce musu ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya a nan garin amma na fata muna lura ba a duniya ba to na annabi kuma a duniya ne kam an fahimta ko yawwa to kaga ba laifi kenan a ƙauyen sai ce ni ne farkon wanda na fara mi kauya kun sani fa ni na fara karban addinin nan nake muku da'awa ku zo karɓa ko ba haka ba ni ma da wahalan haka nake kuma ku yi hakuri ku yi da wahalan da mu tsira haka a gidanku in ka fahimci abu ba laifi ka kira mutane ku zona kun ga lokacin da na fahimci abun nan ni ma na ce muku gashi gashi gashi ka ga ka fahimta a iya cikin gidanku in an fita waje ba kai ne ka fara fahimta ba to wannan duka za ka bambance wayannan abubuwa to shine cewa wato ainihin dukkan gaba daya shine kana sababan lihidayati qaumin zai zama shine sababin shiryan mutane to ya kuni kudwatan ya zama shine abun koyi ya tadi bihi wanda za a rika koyi da shi wa ya kuni kalka'id wal muallim sai ya zama kamar mai jagora ko malami liman aslama minhum daga cikin wanda suka musulunta cikin wannan jama'a da kake jagorantar su ka zama kai ne jagora kuma kai ne malami wanda kake isar musu da ainihin sako an gane ko na'am قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب نفس ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم to wannan shine ayoyi da suka zo na ƙarshe cikin wannan sura suratul an'am muna godiya wa Allah da muga ƙarshen sura ya Allah muna roƙonka abubuwan da muka karanta daidai Allah ka ba mu lada kurakuran da muka yi a suran nan daga farko zuwa ƙarshe Allah ka ɗaga mana kafa ka yafe mana ya Allah guraren da ka umurce mu da aiki da ayoyi cikin ƙur'anin nan cikin wannan sura da muka biya Allah ka taimake mu mu yi wannan aikin abubuwan da ka hana mu ya Allah ka taimake mu mu baru Allah ka sa mu fi ƙarfin shaidan ya Allah Allah ka sa aljanna ya zama makoman mu ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kul ka gaya musu a ghairallahi abgi rabban ka gaya musu shin wani Allah ne dan ainihin bukaci ko in kwadaiti ya zama ubangiji na ai bi la ablibu ba zan nemi wani Allah ya zama ubangiji na ba kai yanzu kana da hankali ka sa abin da kake ka nemi dan mutum ka ce Allahnka in kana jin yunwa bai sani bai ka gaya masa ko kuwa Tun da wani ma yawa ce ya wa naga kaman kana jin yunwa ko ya ɗauko abinci ya kama a ce Allah na ƙoshi ko malamin ka ne yanzu kana iya zuwa gurinsa ya haɗo abinci zai saka ce wallahi malam yanzu na yi dam a gida tukun na zona ga bai san ka ci ba to kuma shi ne dai da ya zama Allahnka in kana da hankali wa mana dallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa yafi bata ne ka sama da wanda zai kira wani koma bayan Allah yana ganin wai shi ne abin bauta bai san kana jin yunwa ba kuma akwai wanda yanzu haka yana da wata cuta a jikinsa kaf duniya ba a sani ba jama'a haka ne ko ba haka ba iya da wata rashin lafiya ba wanda ya sani suna zaman lafiya da ita wannan rashin lafiya amma ya san tana dan taba shi lokaci lokaci amma ba wanda ya sani amma Allah ya sani ko bai sani ba kuma wa dai dauke masa wannan ciwon Allah wa ya saka masa Allah to dukka wanda ka rika ɗan adam wai ka yadda Allah duk bai san wannan abu ba to shine kaga Allah ya ce ga ya musu shin wani Allah ne zan kwadaitu in rika ya zama mun Allah ya ce ba zan yi wannan ba ba zan yi wannan ba wa huwa rabbu kulli shay ai Allah shine ubangijin dukkan komai har wanda ka ce masa Allah ma Allah ne Allahnsa ba haka bane jama'a Allah ne Allah sa yanzu ko burhama da mutane suka ce masa Allah yanzu aina huwa mata <laughs> wada kala fil kaburi ko kuwa ya mutu ya shiga kabari ba shi ba kayansa yanzu inda shi yake kula da mu ya da yake nan da yanzu mun shiga ɗari ma ba uku ba ah to mai kula da kai bayan ka ka shiga damuwa to amma mu mu mun san huwal hayyul ladzi la yamutu raye wanda bayi mene baya mutuwa la ta'khuzuhu sinatun wala naw bacci gangadi ma fa ƙaryan gangadi bare bacci ya dauki Allah saboda huwa kullayo min huwa fi sha'an Kullum Allah a cikin aiki yake ya anzurta wannan ya talauta wannan ya ba mu wannan lafiya ya dora mu wannan ciwo ya ba da wannan daman yin aure ya ba da dama wannan ya sake matansa yau wannan ta zama amarya yau wannan ta zama bazawara ko ba haka bane duk wa yake wannan aiki Allah ne ya zubar da ruwa ya fitar da tsirrai kawo iska kawo rana wata duka zafi sanyi komai Allah ne yake in akwai me ya fito ya ce shi yake yi kuma inda da a ce ma an raba aikin akwai mai shi a wannan shi sanyi yake kawo Allah kuma zafi yake kawo to yanzu ya mutu wa ne kawo mana sanyi da mu rayu kenan dindindin azabi kai ka ɗauka sanyin ba ta da amfaninta ka ɗauka zafin yanzu da da a daina yin zafi nan ma da shiga uku ba ana zafin kana cire riga kana wai wai wai ba to ita ma zafin da amfaninta da da a bari wallahi za a samu matsala a ce ana sanyi kana wai wai ka shiga mayafi to ita ma sanyin da amfanin ta da a bari ka shiga uku da rana dai bar fitowa an shiga goma ma ba uku ba shukokin kun ma ba zai yi ba komai da ka ganshi iska da da a kawo tana kadawa da amfanin ta kana ga yanzu ko sanyin ake in rana ta dan fara fito nan ai kakan zo ka ɗebi wai vitamin me vitamin D ne ake ce masa ko sai ka zo ka zauna kana baskin kana dan duma jikinka kana duma kana jin daɗi kana jin daɗi in an jima kuma sai ta fara mene gasa ka ka ga ta da ba ta maka wannan amfanin mai ka tattara kolin ka bar wajen to da ba ta fito ba fa komai da gaisha akwai amfanin sa to wallahi in ka kuskura ka dauki allantaka ka ba ma wani wallahi ka yi asara kuma in ka mutu akan akan ka mutu wallahi ka shiga wuta ba za ka fita ba in dai ka mutu da aqidan wani Allah ne ba in ka shiga wuta ba za ka fita ba Allah ya sauke don haka wa huwa rabbu kulli shay Allah shine ubangijin dukkan komai abi ma'ana mamallakin wayannan abubuwa wala taksibu haka ne ko wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ba wata ran da za ta wani laifi ai zamban duk wata zunubi da wata rai da ta yi ba ta yi wannan zunubin ba face ta yi wa kanta ba wa ta yi ba ba wa Allah ta yi ba ba za ka ce bari je saba wa Allah bata wa Allah rai a'a ka je dai ka shiga wuta ba ruwan ubangiji in ka ki bin sama ka yi wa kanka wa kanka kai wala taziru waziratun sannan wala waziratun wizra ukhra wata rai kuma ba ta daukar nauyin laifin wata rai la yu'khazu ahadan bi amali ahadan ba a kama wani mutum da aikin wani an fahimta kowa ya yi mawaye ya yi wa kansa don haka in babanka na bin Allah tashi ka bi Allah idan baka bi Allah ba biyayyan Allah da babanka yake yi ba zai maka mai ba ba zai maka amfani ba ka tashi ka bi Allah shi yasa manzon Allah ya rika gaya musu wa wanda ya rayu da su ya shawa ku tashi ku bi Allah ba dan amfanar muku da komai ba ya kai Abbas tashi ka bi Allah ya ya amatu rasulillah tashi ki bi Allah ya fadi mutu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashi ki bi Allah ba zan yi amfanar da ke da komai ba kaga gadara inda ana gadara to ƴaƴan annabi su kwanta a kira sallah su ce ba matsala annabi mu ƴaƴan annabi ne ba mun yi sallah ba to abun ba nan yake ba ba kaman duniya bane shugaban kasa ya kira taro ɗansa ya kwanta abinsa a gida iya bacci ko kuwa in ya ga dama ya je in ya ga dama ba kar ya je ba haka bane sai dai wasu daban su dunguma su je ba da a tuhuma me yasa dan shugaban kasa yake zuwa ba a'a babu to ba haka abun yake ba tashi ka bi Allah haka sun mai ila rabbikum marji'ukum sannan gaba ɗayan kuma koman ku zuwa ga wajen Allah ne yunabbi'ukum ubangiji zai ba ku labari bima kuntum bihi bima kuntum fihi ko taktalifon cikin abin da kuka kasance kuna sassabani cikin sa Allah ta'ala gaba ɗaya zai ba ku labari akan wannan wa huwa allazi khalaq wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi Allah shine wanda ya sanya ku wato masu maiwa a bayan kasa ai jam'u khalifa kenan aka ce al khalaif jam'i ne na al khalifatu an gane ko abi ma'ana yukhlifu ba'dakum ba'da fiha sashinku yana mai wa sashi a cikin duniya yanzu yanzu kana nan kata da 'ya'ya in an jima position ɗinka sai su yi replacing ɗinka ba ka rayuwar take ba wani yana aihuwa ya aihu magaji kenan an jima kaɗan he mutu shi kuma wannan ba sai takin oba akan aikin da wannan ke wani in mukami ne ya samu in an jima zai zama ba shi bawa ba kayansa sai da yana ba da labarin da da muka yi kaza ina ya dawo kabaru kana sai a maye shi da wani annabi adam ma Allah ce ni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mai yau a bayan kasa in wannan bayi nan wannan ya maye in wannan bayi nan wannan ya maye haka aka rika yi har gashi yau an zo zamanin mu mu ma yawmun min al ayyam wasu ne da su maye mu wallahi kuma duk abin da kake gane tsare-tsare da kwalliyar duniyan nan ba abin mamaki ba ne wani sun zo su ce ya zama ƙauyanci ba kana kafafa da wasu ce yanka ba wallahi yanzu an ji wani zuciya wannan yayin da ne yayin da ne kawai za mu canja yayi ko ba haka ba wani wayanka da kake iya yi da shi kiririn da masu telefon ba suna kafafa ba wanda ya ɗauka kikan su gagara kunne kuma ya kaje gidan waya ko ka komo gida ba dai ka yawo da abin a jiunka ba dole in da a kira ka sai kana gida ka san an kira ka kai ma in da ka kira he ka koma gida ko ka je gidan waya ba haka bane to ana nan ana nan ana kafafa da wannan yanzu waɗanda suka kawo hanzar kuma ce kai wannan ai yayin da ne an sha wuya da ko ba haka bane ba to yanzu kana ko ina ma kana tafa da zancen ka a jihu to ba abun mamaki bane nan gaba ai wanda ba yafi wannan <laughs> wallahi ba sani ba ko kuwa Allah zai iya bada ci gaba nan gaba sai a ce ka mutanen wanda suka yi yayin wayan nan sun sha wahala ko ba haka ba da ba montilin ba ne ana kana jin kanka kana da montilin <laughs> kana wani danna-danna kana ba yanzu ba ka shan dawo na shashafawa ba shafawa ake yi ba ba ne ba a shafa a shafa duka ci gaba ne Allah ya kawo ka yi wasiƙa ka cika takarda da wasiƙa ka harba muna tambayan ka ta ina rubutun ka ce gashi can na tafiya an ka isa ya kamata mu ji tsoron Allah wanda suka gabace mu in annabi ya sa aka yi wasiƙa he a tashi mai kaiwa a doki ya yi kwanaki zai kai wasiƙa kai kuma yanzu ɗan tsakanin wani lokaci kankani da gamawanka da harbawanka kawai sai kililin sai mutum ya ji wayan ta yi motsi ka ji fa ikon Allah wai wayan ma ta maka ta ce maka wa an aiko ma da wasiƙa to yanzu ba maki nan gaba ma a wayan da ba maimakon kililin ɗin sai da ce wani ya turo ma da wasiƙa buɗe ka gani <laughs> kaga ya fara ce da an yi kauyanci to wallahi yau mu min al'ayyam wata rana mu ma na mu hidiman sai ce a haƙo na yi wahala suka sha ba da muna ganin muna kafa kafafa to haka abubuwan yake don haka mu ji tsoron Allah kawai kai kwanan ka na karewa kawai kiyamanka ya zo maka ka san yadda ka gamu da Allah amma wallahi sha'anin Allah ya wuce tunanin bayinsa da haka Allah madaukakin sarki yake cewa shine ya sanya kuma yau a bayan ƙasa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin ya ɗaukaka sashi akan sashi wajen daraja da matsayi ko duk mun yarda da wannan wane ya fi wannan kana ganin wanda ya fi ƙarfinka wallahi ko ziga ka ake a zuciyanka kana ce ko ba haka ba ka san ya fi me ya fi ƙarfinka kana ganin wanda ya fi ka ilimi ka san ya fi ka kana ganin wanda ya fi ka kuɗi in ana maganan kuɗi kana kafafa a cikin mutanenka ko a wani ƙauyenku to in ka zo cikin masu akwai masu kuɗin nan ka zo kuma halamara su iya baka sabil ko ba haka bane ba to haka ne ai kowane babba ma aka ce da babbansa ina fata muna lura sannan wasu sai Allah ya yi su yan dako wasu sai Allah ya yi su masu haƙa wasu ya yi su magina wasu ya yi su maɗinka wasu ya yi su masu gyara mashin wasu ya yi su masu kaza da kaza da kaza duk wannan abubuwa wani abu ne wanda ubangiji ya yi don duniya ta zauna daidai sashi ya taimaki sashi wa rafa'na ba'dukum fawqa ba'din darajatin liyattakiza ba'dukum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'u idan kai alhaji ne ka ci ko tirela da fulawa ka shigo da shi bauchi baka isa kai zuciya ka kwaba riganka ka hau saman motan ka fara durkowa da fulawan ba dole ka je gidan 'yan dako ka yi sallama to kaya ya zo ko kuwa yawa in sun yi tawayen saukewa kai ma da ka shiga ashe ba ka walakanta su ba idan shaddan ka ya cika akwai masu yashewa in ka walakanta masu yasan shadda duka suka ce mun fasa ba da mu yashe ba ba da ka iya tuba rigan da ka yashe ba wani yana yashe shaddan gidansa a ran da ya yashe wallahi sai ya ci dubbai a asibiti <laughs> ko ba ba ne? amma da Allah ya dora musu wannan wahala haka tsumbula cikin kashin su yi kuma su fita lafiya kalau su je su ci abinci kai kuma wallahi da ka yi na rana ɗaya ka damar lafiya ka sashi na taimakawa sashi in kana jin kuɗi marasa shi suna taimakon ka 'yan kasuwa suna taimakon wanda ba kasuwanci suke yi ba na fata muna lura idan kuka yi gini wa masu kuɗi he kuma ku kai musu kuɗin su kuma su ba ku abinci ku zo ku ci wara fa'ana dukun fawqa ba'din darajatin yattakiza ba'dukum ba'dan sukuriya to shi ne wannan ayan gaban mu ubangiji ya ce wara fa'ana ba'dakum fawqa ba'din darajatin mun ɗaukaka sashen ku akan sashe bilmali da mene da kuɗi kenan wal jahi da matsayi wal sharfi da ɗaukaka wal kuwa da ƙarfi wal ilm da ilimi wa ha da watanta wani ya ku wani kar yi alfahari wallahi kana iya yi wai kai ne kaɗai ka sani wallahi malam ƙarya ne duk ilimin mai ilimi ya kona gabansa kai dai tsaya iya gaban ka kawai ka wabci iya inda ka wabta kar ka je kana kafafa wallahi da ka ji kunya ka tsaya iya matsayin ka kawai don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yayi haka ne liyabluwakum domin ya jarabe ku ai liyaktabirakum kenan dan ya jarabe ku fi ma atakum cikin abin da aka ba ku. ai a tsakum kenan cikin abin da aka ku li yazhara al mut'i minkum wal asi saboda ya bayyanar da mai biyayya a cikin ku ya bayyanar da mai sako inna rabbaka sari'ul iqab ubangijinka mai saurin ainihin kama bawa ne wanda ya saba mata kuma wa innahu lagafurur rahim kuma ubangijinka mai gafara ne wa mu'minai kuma mai musu rahama ne Allah ka mana gafara Allah ka mana rahama wa fil ayati min siffati zatiya cikin ayan nan akwai siffata zati na ubangiji alwarida wadda ta cizgo ala bina'il mubalaga wajen ainihin gini na wadda ta kai matuka wa akkadahu lam sai karfafa ta da lam waje ala khabaru inna sabiqatun sai sanya kabarin inna ta gabata ai siffatun jariyatun ala ghairi man amin aman hiya lahu litanbihi ala annahu ta'ala ghafurur rahim domin a nuna maka Allah madaukin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne magfiratun gafara wa rahmatun da rahaman da mubalagan mubaligan ta kai matuka fihi ma cikin su wala annahu muaqibun bil kuma ubangiji yana yana ga wanda ya zamanto cewa wato ya bijire ya yi aikin da ba haka ba Allah yana masa kamu sannan musamihun fil ukuba kuma ubangiji yana musamaha wajen ukuban yakan kau da kai bai ba ai magfiratuhu ai ma'ana gafaran Allah wa rahmatuhu da rahamarsa la tatawakkafu ala shay'in bata tsaya akan wani abu ba wa iqabuhu la yakunu illa ba'da wato suduru suduru zan suduru zambin sannan kuma hukubansa bai zartar da ita sai bayan zunubi ya shigo in zunubi ya cizgo sai Allah ya hukuba idan baka yi zunubi ba kuwa Allah ba zai ma ba mai ba zai maka hukuba ba ka'idan Allah ne wa ta ishtamala akhiru hadhihi sura haƙiƙa karshen wannan suran ta kunshi alama ta dammanatu min isbati tauhidi na abinda ta kunshi na tabbatar da tauhidi wan nubuwa da annabta war risala da kuma sako wa kamalil qudra da cikan ikon Allah wal ilmi da ilmi wal hikima da kuma hikima kama tammat bima ibtada'at kaman ta cika ne da abin da ta fara bihi da shi min siffatihi ta'ala na sifofin Allah madaukin sarki walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya za mu yi wani abu ne to ina ga sai zama kawai in Allah kai mu gobe mu shiga sabuwar sura suratul arab tana ɗauka zamu iya shiga cikin wata sura ɗin sai Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala yanzu za a yi tambayoyi ne in na sani zan ba da amsa in ban sani ba zan ce ban sani ba na ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malami tambaya na farko tambaya ne yake akan wai lokacin da ya kamata ya daina yin suhur zai yi amfani da kiran sallah masallacin da yake yin sallah ne ko kuma da amfani da kowane kiran sallah saboda takardan ya ce wai suna tare da wani abokinsa ne akan kira sallah amma ya ce wannan abokinsa lokaci ya yi sai ya ce masa ai ba masallacin da yake sallah ba ne to na farko ba dai ce zai yi amfani da masallacin da yake sallah ko wanda baya sallah ba ya abin da ya kamata mutane a ce su kiyaye lokacin da alfijir yake ketowa farkon fara azumi dai alfijir yana ketowa biyar saura na ji minti sha shida ko a wata magana ce saura fata to daga baya sai dan daɗa ja baya don yanzu ina ga ya kai ketowansa biyar saura minti sha bakwai a tsammani na ko sha shida eh? Eh, a tsakanin wannan sha bakwai ko sha shida alfijir yake ketowa to ka gan ka kiyaye wannan da a kira sallah da kar a kira sallah ai kai kana da ilimin lokacin ketawan alfajir kuma azumin nan dama ba mu wani kake bo kanka kake ko ba maladani ne da kai ka ai tunda bai kira ba ne ga tsiya wala ka rinka cin abinci kenan eh, in ya kira ohansa kaga kai ne kake cikin damuwa ta yi wani ladanin ma ya makara ko ko yana cikin wani hidimansa shi ma kaman shan ruwa ne in ka kiyaye lokacin shan ruwa kaga yanzu shida da rabi ne da minti hudu ake shan ruwa to kaga shida da rabi da minti hudu yana yi maka ka tsaya jiran kiran sallah a to kai baka san lokacin ladanin shi ma yana auna nasa shan ruwan ne tukwai zai kira maka ba to kai ma zai ka sha naka na fata muna lura to wannan dai mutum sai kiyaye kuma ba dole sai masallacin da kake sallah ba ko da masallacin da baka sallah ne in kiran sallan su ya dace da daidai tuwon alfijir sai ka bar cin abinci an fahimta ko haka kuma dan masallacin da kake sallah suka kira sallah ba a daidai ba kaga ba za ka yi amfani da wannan kiran sallah ba da aka da kyau mutane su kiyaye lokaci ya zama na cewa da su ma sun gane abun ba tare da sun shiga damuwa ba wannan dai shi ne wallahu a'lam a mai tambaya na gaba malam shi kuma cewa yake yi wai shi ne ciwon ciki ya maɗe shi to ciwon cikin ta kai ma har da ya fidda shi daga cikin hayyacinsa amma shi ya farka ne kawai sai gan shi asibiti to wai bayan wani lokaci ya farfado an kuma masa allurai shi yana tambaya ne akan wannan azumin sa na wannan ranar yana nan ne ko kuma azumin ya baci to yanzu shi wannan rashin lafiya da ya murɗe shi tunda cuta ne ta kama shi ba na wanda za a ce kamar hankali ne na kwakwalwa ta samu matsala ba zafin cutan ne har ya zamanto ya rasa ya yake to yanzu abin dubawa shine shin alluran da aka yi masa akwai sinadari na abinci ko babu allah akari yunwa ne ta mutsutsuka shi ya ka masa alluran da ke farfado da yunwa ko kuma menene idan alluran da ke zama na'ibi na abinci aka yi masa a kowane irin rashin lafiya ne to kaga wannan azumi ya zama babu ko aka ba shi magani ta baki ko aka sa masa ne wani abin da aka san na iya zama na'ibi na abinci maimakon abinci shi ana iya amfani da shi ma na tsawon kwanaki kamar yadda a baya mun yi magana a kan ruwa in an ɗau abin nan cewa mutum yakan iya kai wani ma yakan shekara bai cin abincin ruwa ke ɗaura masa bai mutu ba kuma akwai su suna ciwo rashin lafiyan ba sa ci kuma ba su mutum ba kai kai zaga lokaci sun mutu ba ko ba haka ba amma ba su sanin ma'ina suke ba su kuma iya ce a yi ba su ce a bari amma dai suna numfashi albarkacin kuma wannan ruwa da ake ɗaura musu suna nan suna rayuwa suna nan suna rayuwa har lokaci idan ya kuma sai su koma zuwa ga Allah ana samun irin wannan a takaice dai wannan idan treatment din da ya zama ya samu kansa wadda aka masa abin da ya shafi abinci to sai a ce wannan azumi ya riga ya kare wannan da shine wallahu ala. shi wani yana tambaya ne akan sallar asham wai da yi a gida a cikin iyalai da kuma yi a masallaci to yi a gida kamar ya zama shine limamin matansa kenan ko eh ya zauna ya a gida to mun sani dai cewar asali sallan ashan dama ina ake yi a masallaci ne annabi ya fito ya yi sau ɗaya da mutane ya yi sau biyu ya yi sau uku ma don ana hudu ne ya ƙi fitowa aka ce me yasa ya ƙi fitowa ce yana gudun kada a farlanta ma mutane sallan ashan domin kaga ishan ma yanzu da dagara dagara mu muke yi ko ba haka ba inda an fallanta sallan ashan kan sallan ashan din wani ma ya fasa musulunci tunda yanzu a haka ma za ga ana idda isha sai ga wannan ya fita wani ya ga wani ya fito shi ma ya tashi ya fita wannan ma ya ga wai an shi ya za fitan ta ne wai wani ya fita halade ya a gida ne ko ba haka ba to ya kamata ma kai in ka san fitan ka dai gadar da fitan wasu ka yi haƙuri a yi sallan da kai wallahi wani yana fita ne da fitan wani in ya ga ka fita sai ɗauka fitan gwaninta ne shi ma ya fita wannan ma sai ya fita sai ga ana ta fita ko a je a kwanta a sha bacci ba za a iya tashi yanzu yanayin mu ba ma da ƙwarin da za a ce ƙwarin zuciyan da malam mutum zai gadar wa kansa ya rika yin wannan tarin salloli kullum shi ɗayansa gara ma ka yi a cikin mutane to ga manzo Allah bai fito ba yace yana gudun kar a farranta to kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar sai zo sa mutane suna sallah masallacin auza'an mutafarriqin wannan yayi can nasa na nasa wannan yayi can na nasa sai sayyidina umar sai ya hada mutane guri guda sai ya da su turban da da ake kai an gane ko to shikenan sai mutane suka da suna yi sallan cikin taron mutane to kuma kai ka san ayi sallah a tare da jama'a ai ya ba ce ka je kana yi kai ɗayan ka. ba ka san ma dai yi kai ko ba da kai ba da haka ne dai a fahimta na ka yi a cikin mutane in kuma kana da kwarin da za ka yi a gidan to ba matsala don ka yi a gidan nan dai shine wallahu ala mu sani cewar dai wa'inda aka dora musu duk da dai sallar lafulfuli ana so a rika yi a gida dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum quburan kar ku sanya gidajen ku ya zama makabarta ma'ana ba kwayin salloli na lafulfuli a cikin gidajen kenan don kana da kwarin da zaka yi shikenan amma ni na fi gamsuwa da in zo yi aina a cikin mutane kawai wannan shine in ta gagara sai ka yi a gida kuma wallahu a'lam shikenan to sha Allah ta'ala nan zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fiye mana Allah ya rufa mana sirri duniya da lahira ai tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rahama cikin kabarin sa sauran yan uwan musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu muna roƙon Allah wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuran su malaman ma da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuran su marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka zaunar da mu lafiya aka taimake shi wa mu ka ɗora su akan daidai kurakuran su ya Allah muna roƙonka ka saita su Allah ka gyara mana su ya Allah ya Allah ka ɗora mana waɗanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah Allah ka sa muna daga cikin wanda za ka musu gafara cikin wannan wata ya Allah ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka muna tafin hannun mu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa 'alal mursalin walhamdulillahi